Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Ga alama dai batun shugabancin majalisun Najeriya a majalisa ta tara da za a kaddamar a watan Yuni mai zuwa ya sake sabon salo ganin yadda jam'iyyar APC mai rinjayen 'yan majalisu ta fito kararar tana cewa yankunan da shugaban ƙasa da mataimakinsa suka fito ba za su nemi shugabancin majalisun guda biyu ba wannan ya fito ne daga bakin mataimakin sakataren yaɗa labaran jam'iyyar yakini na bena bayan a farko an ruwaito shugabannin jam'iyyar na cewar honorable femi bajamila ake son ya zama shugaban majalisar wakilai tare da sanata ahmed lawal a matsayin shugaban majalisar dattawa yau shirin namu abinda zai mai da hankali a kai kenan To kamar yadda kuka ji, yanzu haka jam'iyyar APC a Najeriya ta bayyana cewar yankin da shugaban ƙasa da mataimakinsa suka fito ba za su tsaya takarar shugabancin majalisun ƙasar guda biyu ba. Wannan mataki ya fito ne daga bakin sakataren yada labaran jam'iyyar Yakini na Bena. Dangane da wannan sauyin da aka samu, mun tuntuɓi Dr. Usman Muhammad na cibiyar horar da 'yan majalisun Afirka kuma ga tsokacin da ya yi a kai. To, ina ga kamar suna neman yin adalci ne. ko da yake shi demokradiyya bai gaji a ce kada wasu su fito su takara ba a bashir Dambarawa da ke cikin apc ta fi shurin mataki Ba al'amarin sai dai addu'a saboda su manyan apc din ba yadda suke ganin shi yadda wannan mataimakin sakatare ne na yatsa labarai da sauransu yake gani ba su suna ganin wahalar da suka yi suka kawo buhari ya dawo na shekara hudun nan ya kamata a biya su da wasu makamai ma yaran su ah, misali yanzu tun yaushe aka sa bajabiya nila a gaba wanda yan majalisun nan sun yi ruwa sun yi tsaki cewa sai shi za su zaɓa shi kuma tinubu kamar tinubu shi ya nuna yana so kuma shi ne a yanzu ake gangan cewa zai hau ka tuna fa cewa shiyan north central wato arewa ta tsakiya ya kamata ita ma ta samu wannan al'amari duk da dai wasu manya ba za su so haka ba saboda akwai matsaya wanda jam'iyyar nan take so kaga ta rarraba mukamai kamar kafafuwan jam'iyyar ta yi balance ta zauna da ram. To yanzu haka rahotanni na bayyana cewar ana shirin mika shugabancin majalisar wakilai ga yankin arewa ta tsakiya saboda shine tun fara wannan sabon zubi na siyasa bai taɓa rike wannan mukami ba sai dai dr usman muhammad ya ce wannan zai nuna adalci babu shakka majalisar wakilai ya kamata a ce ta samu kuma ka gama sai ya fito haikan kuma ya samu goyon baya akan wannan ina ga lokaci ya yi da za a ce za ba sai dai kashi a sawun giwa kamar yana neman ya tashi naira kunya tafiya. Me kake nufi da haka? To abin da yake nufi kenan ai daga baya ne ma bayani cewa jigajigan jam'iyyar nan wanda suka yi wahalar dawowa da buhari su da nasu hangen kuma da nasu ganin cewa ya kamata a ce yaron su yana wurin kuma an kaɗa ganga ya yi kamfen kuma yana kan samun goyon baya so saboda haka roman demokradiyya su a wurinsu su ne irin wayannan mukaman da yaran su za su dafa su kai su kawo su juya al'amari a ƙasar nan Ah, wanda idan ya kuce masu ba wani dama kuma da za su samu a 2023 sai dai su su nemi fitowa su nemi shugabancin kasar nan tun ba ma 'yan kudu maso yamma ba. To tuni wasu shugabannin da suka fito daga yankin arewa ta tsakiya suka gana da manema labarai a makon jiya inda su ma suke buƙatar adalci wajen raba mukamin kuma mun tuntubi ɗaya daga cikinsu honorable lumumba da'adi ga tsokacin da ya a kai. ainihin dalilin mu shine mu gaya wa shugabannin jam'iyya na apc da shugabannin najeriya da duk duniya da cewa tsarin mulki wanda ake raba matsayi a najeriya tun 1999 da aka fara wannan demokradiyya shugabancin da majalisar wakilai ba yi wa arewa ta tsakiya adalci ba domin mun lura da cewa kowane yanki wato geopolitical zone a Najeriya ko ta yi speaker ko ta yi mataimakin speaker so ɗaya so biyu duka guda biyar shida biyar sun yi wato ita yankin arewa ta tsakiya ne kaɗai ta taɓa yin speaker ko mataimakin spika ba kuma ganin haka shi ya sa muka ce to wannan karon da yake Allah ya sa an yi zaɓe an gama kuma mun yi rawan gani a wannan yankin a apc shi sa muka fito muka ce to mu ma a wawaye honorable ade ya ce shekaru ashirin kenan ana yi ba tare da yankin su ba ganin irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen zaɓe. ba ma magana mataimaki ba shugaban mu shine muke nema shine muke kawo wannan kuka mun zauna mun yi nazari mun lura cewa an yi shekara ashirin ba yi da mu ba ko a kujeran Ah, mataimakin ne ko a kujerar shi shugaban ne tun 1999 shine muka ce to mu ma tun da ba wai mun kasa ne a gun zaɓe ba mu muka zo na uku a zaɓen da aka yi na shugaban ƙasa saboda haka muna ko shugabannin jam'iyya da manya na ƙasa gaba ɗaya su ji kukanmu mu ma wannan karon a bamu wannan matsayin. honorable ade ya ce suna da waɗanda suka cancanta domin rike wannan mukami kwarai da gaskiya sai da muka duba muka yi nazari mun lura cewa muna da ƙwararrun 'yan majalisa wayansu su sun yi so uku suna zuwa na hudu kenan wayansu so biyu na uku kenan kuma bacin dadewa ma mun ga sun kware a aikin wakilci domin jama'ansu na son su abokan aikinsu a majalisa na son su kuma 'yan jam'iyya ne na ainihi masu ladabi da biyayya a jami'a shi ya sa ma muka fara wannan kukan. Dangane da buƙatar yi wa kowane ɓangare adalci mun ji ta bakin Honorable Abdulrazak Namdas mai magana da yawon majalisar wakilai kuma ɗaya daga cikin masu neman shugabancin majalisar. Ai, ina maganan goyon baya ne, ina ganin fi kowa samun goyon baya insha Allah. Ah, mu da abu da muke jira shine mu ji abin da fatin mu ke ciki don fatima ta ce za ta gaya mana a inda take so ta fitar da shugabanni amma mun mun ce to wannan fatin muna roƙon su ma su mana adalci su tabbatar cewa in ka da yaya a cikin yayan nan naka ka ka na uba ka tabbatar kowa ka masa adalci to in amana adalci duk inda ka ce mu wannan za mu yi biyayya da ita amma mun muna ganin a tafiyar nan wanda zai iya ya yi magana da na daɗe na magana da yawun majalisar nan kuma na san mutane sosai kuma a san dai ba wai magana sani ba cuɗanya mai kyau nake yi da yan uwana yan majalisa ko kuma ina ganin zan iya samu goyon bayan nan ba wasa a ciki ko kaɗan. Mun kuma tambayi Dr. Usman Muhammad ko lokaci bai yi ba da za a baiwa 'yan majalisun damar zaben shugabanninsu da kansu. Wato Bashir, da yadda kake tunanin wannan abu fa daga waje ne, ba ka iya samun wato dama ka fahimci yadda siyasar majalisa take sai sun shiga majalisa. Saboda tsari ne watakila na jam'iyya ta zauna ta ce mun tsara kaza da kaza nake so amma idan aka shiga kuma cikin gidan shi kuma yana da nashi dokoki daban sannan kuma siyasa za ta zo ta cinnike ta baibayi sannan ta fito da wanda take so wanda jam'iyyar ma ba za ta iya komai a kai idan ba su yi hankali ba saboda wannan abubuwan da ake yi akwai akasarin 'yan majalisa wanda suke ganin cewa eh jigajigan ah, jam'iyya babu shakka sun rawan gani wurin dawo da president buhari amma kuma ba za su ci gaba da ɗauki ɗora ba a cikin majalisa duk da an sha wuya yadda ka faɗa an kuma kai ruwa rana tsakanin majalisa da ɓangaren zartarwa. kana mun tambayi masanin siyasar irin fatar da yake da ita dangane da wannan majalisa ta tara da ke zuwa nan gaba. zai wahala a basu amma inda kyau inda so samu ne a basu su shiga gidan nan su rufe gidan nan su su gumurzu su fito da waɗanda za su shugabanninsu kuma su a tabbatar da cewa shugabannin nan da aka fitar sun samu rinjaye rinjaye kuma ba kaɗan ba to daga nan ne za ka ga majalisa mai cin gashin kanta mun sha ganin haka bashir kana iya tunawa lokacin gali umar na abba ba wani wanda ya ɗora shi haka allah ya bashi gidan nan to amma dubiyan da yake takun saka babu shakka da obasanjo amma duk karfin Obasanjo ba yadda ya iya da da gali na abba da majalisar wakilai to irin wannan majalisar ake so wanda za ta tsaya ta ci gashin kanta abin kirki ta tsaya ta faɗa wanda ba na kirki ne zai amfani ƙasa ba ta fito ta faɗa ta kishi wannan irin majalisar ake so kenan Allah ubangiji ya ba su sa'a To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma mu Mustapha Adebisi. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.